Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zai muku magana ne akan yadda zaka iya sauya muryarka ta koma ta karamin yaro, ta koma ta babba, ta koma ta tsoho, ta koma ta robot, ta koma da duk wani abin da ya zuwa wani abin da daban ba kai ba. Yau har yanzu dai muna kan wannan application din nan mai suna su password Crew ba kasan description na wannan bidiyon idan baka san wannan application din ba zai kai kai tsaye kaje kai download din sa. Yauwa bari mu shiga cikin application ɗin kaga yadda application ɗin yake domin wannan application ne mai amfani ana yin abubuwa da yawa a cikinsa akwai tsare-tsare da yawa a cikin wannan application ɗin yau dan uwa da fara dai idan baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyon ka yi share zuwa ga yan uwa saboda su amfana yau ga nan da fara abin da ya fara nuna mana sai mu zama taɓa wannan alama ta editing ɗin yau kaga abubuwan da yawa da wannan application ɗin yake yi recording ne su menene duk yana yi yau sai mu zo in shiga wannan wajen gashi nan wannan wajen edit audio yauwa na shiga wajen kamar haka yauwa inda na shiga wajen kamar haka sai yanzu na wajen ɗauki gani ya kawo da file ɗin da zan ga waƙoƙin da suke cikin wayata ko waɗanda ne a cikin wayata sai eh, na taɓa na samu wannan gani na zaɓi wannan na taɓa shi kamar haka yauwa ka ji yadda wani application ke yake yauwa ga yanin ya bani zaɓi guda shiga ga yanin mixing ga yanin train trump ga voice change, ga fight fade in, fade out, ga change speed. Yawwa ga shi nan duk tsare-tsaren da ya bani. Yawwa sai yanzu in taɓa wannan voice change ɗin. Yawwa kamar haka ga nan ya bani zaɓi. Ga nan ya bani zaɓi. Male, a female, male, robot, ga nan monation, girl, old. Ga shi nan kwatoci su ma guda shida ne suka bada zaɓi. Bari mu fara taɓa wannan female ɗin haka. yauwa kamar yadda na taɓa wannan female ɗin haka yanzu na taɓa ta haka sai yanzu na taɓa wannan confirming ɗin yauwa sai in jira shi ya gama duk abin da zai yi idan ya gama loading ɗin sai yanzu in in in ɗora a inda na tsaya yauwa kamar yanzu ga yanzu muna jiran shi ya gama yau ba in zaka dai ga hinin ta riga ta an riga an sauya mun muryar yau bari yi muku start din ta kuji yanda murya ta koma yau ga hannun na start din ta yau kaga yadda muryar nan ta sauya sai kuma bari mu kai ka wajen da za ka sha dariya mu ƙara zuwa wannan change voice din nan bari mu saka maka ta wannan robot ɗin yau mun saka maka ta wannan robot ɗin sai mu zo mu danna wannan confirm ɗin yauwa sai mu ƙara jiran ya kamar jiran da muka yi ɗazu shi ma ya gama combating ya ƙara ya gama maida mana ita yau bari mu jira shi nan da ko minti ɗaya ne yauwa yanzu haka gashi nan ya gama yin combating din yanzu bari mu yi muku stat ta ku ji yadda murya ta koma ka ji wannan murya kana je daman ka san wannan murya ba za a kira ta da ta mutum ba gudan ma ba ta kama da ta mutum ba sai dai dama ko za a ce na robot ne wannan muryar yawa bari ka ci gaba da jin yanda ya sauya wannan muryar yauwa da fatan ka ji daɗin wannan bidiyon da fatan ka fahimci yadda muka yi wannan da fatan ka fahimci yadda muka yi wannan bidiyon yau dan uwa Allah idan da gyara yan uwa muna jira a bamu gyara inda kuma muka yi kuskure yan uwa da fatan za a yafe mana amma dai idan ka dan ka ajiye mana comment ɗinka a ƙasan bidiyon nan kai mana comment ɗinka idan bidiyon nan ya burge ka ka yi mana comment in ma irin idan danna wani alamar subscribe kuma ka danna wani alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa a bidiyo na gaba